الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو مبارك لا قشر alhamdulillah Allah ya ƙara tara mu a wannan majalisi da muke karanta umdatul fiqh ala madhhabil imam ahmad ibn hanbal na abu muhammad muwafiquddin al rahma yau na darasi na 27 a wannan rana ta uku ga watan wata watan shekara ta 1445 mila ɗin hijiriya wanda wannan rana ta yi daidai da sha ga watan biyu shekara ta 2024 miladiya da mu tashi a cikin babu shara'iqis salat babu shara'iqis sala babin da yake bayani akan sharuɗa sharuɗan sallah shar da yake nan sharadi dan dauke jiya da Hausa shar sannan ana yi mar jam'i da shara'id fa'il sannan ana yi mar jam'i da shuru sharuɗa wanda ake nufi da sharadi idan malaman fikihu malaman usul sun yi magana sun ce wannan sharadi ne shine ma yalzamu min adamihi al'adam ma yalzamu min adamihi al'adam wa la yalzamu min wujudi wujudun wa la adamun lifati shine abinda idan babu shi babu abinda ake nema sharadi shine idan abinda idan babu shi to abinda ake nema shi ma babu shi to amma idan an samu kuma abin ba lallai ba ne abinda ake nema din ya zama zamanto akwai shi ko kuma babu shi misali sai aka ce ba za ka shiga jami'a ba sai ka yi neko ko waye ko neko ko kana ba sharadi ne ko wani ba da babu wannan neko din babu shiga jami'a kenan shine abinda in babu shi babu abinda ake ne shine sharadi to amma kuma samuwar wannan abun ba zai sa abinda ake so ya samu ko kar ya samu ba dan kana da ne ko kana da waye ba lalle bane kuma ya zamanto ka shiga jami'a an gane shine sharadi a yaran malaman fiƙo misalin da ya rikila da yake ne ko da waye ɗin ya na ku gane da wuri shi yasa ne to haka gaba ɗaya misali daga cikin sharuɗin da malam zai zai mana bayani zai zo domin sharaɗi na ɗaya dawa mun mun yi to dai misali in ce sharaɗi na biyu shigar lokacin sallah idan lokaci bai shiga ba babu sallah ko ba ka bane saboda haka sharaɗi ne sai lokaci ya shiga za a yi sallah idan lokaci bai shiga ba wani fa babu lokaci kenan babu sallah to shine ne abinda suke nufi da cewa abinda idan babu shi to abinda ake nema ma ba zai samu ba to amma dan yana nan kuma abinda ake nema ba lalle ayi ba dan lokaci ya shiga dole ne kuma ayi sallah ba lalle bane ko ba lalle bane kuma a ce ba za a yi sallar ba shine wala yalzamu min adamihi adamun wala wujudun libati to malam yace babu shara'itu salat babun sharuɗan sallah sai ambaci cewa guda shida ne wahiya sittatun guda shida ne waɗansu kan rage waɗansu kan ƙara gwargwadon yanayin yadda malaman fikiyu suke tsara malam yace ash-shartul awwal sharadi na farko shine at-taharatu min al-hadafi tsarkin kari sarki. daga kari wannan kari mun yi maganarsa a can baya Shi ne duk abin da ya fito daga ɗaya daga cikin waɗannan kafofin guda biyu kullu harijin minas sabilaini alal mu'tadi a bisa al'ada ko misali bawali misali bayan gida misali mazi misali wadi misali mazi misali jinin haila jinin biki to duk waɗannan idan suka fito shikenan an samu hadaf an samu hadafi kai ko kuma ya zama to hutu ba idan mutum ya tusa me dalili akan haka shine malam yace mana li qawli rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la salata liman ahdatha hatta yatawadda hadisi imam al-bukhari inda lafazin haka la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdafa hatta yatawadda la yaqbalu Allahu salata ahadikum Allah ba zai karbi sallar ɗaya daga cikin ku ba Idan ahdafa idan hadasi ya same shi hatta yatawadda har sai yayi alwala kaga karamin hadasi idan ya zamanto sai yayi alwala ina kuma ga babban hadasi kaga wanda sai an yi wanka an yi alwala ke an yi ishara zuwa karami saboda ya dauke babba saboda idan ya zamanto karami ma ba za a karba ba to ina kuma ga babba wanda ya zama kamar jinin al'ada ne ko jinin biki ne ko kuma ya zamanto mani ne ya fita misali kaga waɗannan gaba ɗaya sai an yi wanka sai an yi babban abin da zai kawar da hadasi wanda ne wanka sannan za a karbi sallar mutum wannan sharaɗin ya riga ya gabata malam ya yi dogon bayani a kai Shi ne farkon abin da muka fara karanta cikin wannan babu babu tsara babin da yake bayanin akan tsarki tsarki dole sai da tsarki sannan sallah za ta karbi idan ba tsarki babu sallah shi yasa hadisin nan da ya zo da wanda Allah sallallahu da wasallam ya ce ɓahoro tahuru iman malamai suka ce tsarki shatrul iman ne rabin imani waɗansu malamai sai suka fassara da cewa abinda ake nufi a nan sallah manfa shatrus salati Shi ne rabin sallah in babu to sallah babu sallah ta rubuje gaba daya me dalilin da yasa suka fassara da shatrul iman suka ce ai Allah ya faɗa a cikin alqur'ani wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum Allah ba nufin sai tozarta yin sallar ku da kuka yi da can ba kafin a canza alƙibla imanakum wannan yawancin malaman tafsiri suka ce salatakum sallar da kuka yi kuna kallon baitul maqdis Allah ba niyarsa ya tozarta ya zama ba ku da ladawa lada ba kuna ku nan sharadi na biyu نبي الشرط sharadi na biyu alwaktu lokaci lokaci lokaci sharadi ne a cikin sallah saboda ubangiji subhanahu wataala ya ce mana inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sallah ta kasance ga mu'minai kitaban wato abu ne da aka farlanta aka wajaba aka wajabta mawqutan kuma wanda aka yi wa lokaci saboda haka idan Allah ya ce yanzu zaka yi abin da yake nufi yanzu zaka yi idan lokaci ya ce ya wuce Allah ya ce baya son sallah a wannan lokacin ko kuma kafin lokaci in ka yi don ka burge Allah Allah ya ce ba na bukata ni ga lokacin da nake so saboda haka an sanya wa muminai lokaci na sallah wannan lokacin ya shiga za su yi sallah to bayan ubangiji subhanahu wataala ya farlanta sallah ga annabi sallallahu alaihi wa sallam a daren isra'i a daren isra'i aka wajabta mana salloli guda biyar wanda ya inganta hadisai da yawa ubangiji subhanahu wataala ba ya faranta mana waɗannan sallolin to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo sai ubangiji subhanahu wataala ya turo mar mala'ika jibril domin ya nuna mar lokutan sallah lokutan sallah ba sanar da shi aka yi ba a aikace aka nuna masa a aikace aka nuna masa wani kana karanta littafin muwadda shine hadisin farko a cikin mara kitabu jami'ar sala yana jin farko shi ne za ka ji ya kawo wannan hadisin ibn shabi zuhri inda umar bin ablaza yake tambaya ma ka gaya mar yadda mala'ika jibril ya zo ya nuna manzon allah sallallahu alaihi wasallama sallah a kwana biyu ya zo yau ya ƙara zuwa gobe duk ya nuna mar lokutan sallah domin ya zamanto ba wai wani abu ne da za a ce ba aikace ba ne a mutum ya ji ya gani haka aka nuna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don nuna muhimmanci na wannan wato lokacin sallah malam ya ce wa waktu adh lokacin sallar azahar, bahar dhuhr an ambace da dhuhr saboda zuhur bayyana ta wanda lokaci komai ya riga ya bayyana ba wani abin da dan su suka ce an ambace da ne saboda bahira bahira shine lokaci da daidai wannan lokacin a cikin laraba laraba suna da lokaci tun daga lokacin alwaktul awwal na biyu na uku kowane za ga sunansu da zubu bukur da sabo da kuma duha har izuwa lokutan kowane da sunansa yadda suke to bahira lokacin da ake yin sallar azahar kenan nisa malam ya fara da sallar azahar saboda haka mala'ika jibril ya fara ya fara zuwa ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokutan sallar ne daga sallar azahar ko da kuma da ubangiji subhanahu wataala mai tashi yin bayanin lokutan sallar da sallar azhar ya fara yace aqimis salata duluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda yace aqimis salata ka tsaya da sallah duluki shamsi daga lokacin da rana ta yi zawali dalaka bi ma'ana zala lokacin kaga sallar azhar kenan to kuma waɗannan sallolin guda biyu ubangiji subhanahu wataala yake nufi duluki shams daga rana ta ta gota kafin rana ta fada salloli guda biyu ne azhar la asr ila ghasaqil layli zuwa kuma tsakiyar dare zuwa tsakiyar dare shari ghasiqin idza waqab ila ghasaqil layli mun ba sallan magarba kenan da isha sannan yace wa qur'an al-fajr ya kuma sallar al-fajr salloli guda biyar sun fita kenan salloli guda biyar sun fita wannan dalilin ne da ya sa waɗannan guda biyun kowane lokacin ɗaya ke shiga cikin lokacin da wanda sallar asuba sallar azahar da la'asar lokaci lokacin suna shiga cikin lokaci sallar azahar magariba da isha lokacin suna shiga shi yasa ake yin jam'in su amma ba za ka yi jam'in azahar da a jam'in asuba sallar azhar ba titin da dai ana ruwan nan kuma yan fakas sun ce wannan ba zai tsaya ba sai bayan magariba ko bayan la'asar kawai mu haɗa azahar da asuba da sallah azahar wani taba da amma za ga azahar da la'asar ana yi duk da mu yawanci ba mu cika yi ba ma ba cika samun yanayin da yake sa amma azahar da la'asar ana haɗa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake haɗa a wajen tafiya a lokacin zaman arafa da wadansu sannan magariba da isha muka fi gane ya dama ji da tubus tubus saboda ana son aje gida aje a kwanta ko aje a yi hira ko aje a yi kallo a da aka sai a ce ai a haɗa kawai ai da da abin nan ruwan nan shi ke waɗannan shi yasa malam ya fara mana da lokacin sallar azahar mala'ika jibril ya zo ne lokacin sallar azahar malam ya ce waktu zuhri lokacin sallar azahar min zawali shamsi daga lokacin da rana ta yi zawali a gusa daga tsakiyar sama daga lokacin da rana ta gusa daga tsakiyar sama ila an yasira zillu kulli shay'in mifla ila an yasira zillu kulli shay'in mifla har izuwa lokacin da inuwar koma mai zai zama to daidai da shi inuwar mai zai zama daidai da shi waɗannan wannan to da dar lokacin da inuwar komai zama daidai da shi sallar azahar lokacin sallar azahar ya fita zawalin ya ake misali ya mutum zawali shine misali da za ka ɗora abu wannan abu ko ka canka shi lokacin da rana ake tsakiyar sama da ga cewa babu inuwa babu inuwa wani ba babu inuwa a ɓangaren yamma ko kuma ɓangaren gabas wani ba rana ba ta karkata zuwa yamma ko gabas ba wannan yawanci yana faruwa ne a lokacin bazara da lokaci kuma da yanayin saboda yanayin rana in take dan rana ta yi tafiya take burji burji ko tana yin nan haka sai kuma ta dawo nan haka sai ta yi kowa gaba ne in ji a ranar wasu haka da ke kawai suna kallon ta ne kawai ta fito kawai rana ta fito ta fito rana yawo take yi shi yasa idan a gidan a gidanku misali in a gidanku za ga wani lokaci inda ba shi da inuwa bangaren yamma ko kudu wani lokaci zai ga kudu zai ga inuwa tana zuwa wani lokaci to wannan yanayi ne lokacin bazara lokacin damuna kowanne lokacin rana tana saboda ai tafiya take sannan kuma ta dawo tafiya take a haka to amma haka da haka kuma tahowa take a miƙe za ta a haka din amma tana iya haka za ta yi shi yasa a inuwar da za ka gani inuwar da ake magana inuwar gabas ta yamma ake magana kai na ana gane abin da nake faɗa ku abin abin ban wannan alƙalamin kai abin ne al'amarin ne mun zamanto muna tunanin cewa mu ne masu social media da da da internet da waye mun fi kowa amma basic abubuwa mu sani wannan rana ce misali kawai wannan ne mu ce wani abu ne ya tsaya idan rana tana tsakiyar nan tana tsakiyar nan to ba za ga inuwa a nan ba ba za ga inuwa a nan ba ga ai ba za su gani wajen da kai kana kai kake haska mu ka gani kun gani ba ga inuwa a karkata ba nan idan rana ta dawo nan ai inuwar nan za ta dawo ko idan kuma rana tana nan inuwa nan za ta zo ka ne haka ne yawwa to ranar wani lokaci ba a daidai kan wannan take ba kullum tsakiya take zuwa ba ita rana wannan tana daidai nan amma ta zo tsakiyar nan amma tana ko bangaren me tana bangaren kudu ai bangaren arewa tana nan bangaren arewa to kaga zaka ga inuwa a nan, amma ba za ka ga inuwa a nan ko nan ba an gane ko ba gane ba an gane wani lokaci kuma ranar za ga idan ta dawo nan ɓangaren lokacin ta canza burji ranar na daidai nan ɓangaren amma tana tsakiyar wannan abu saboda haka ba za ga inuwa a nan ba za ga inuwa a nan ba amma za ga inuwa a nan to ba wannan inuwar nan ko nan ake maka magana ba inuwar gabas da yamma ake maka magana ya zama ke ji a kyale wannan social media ɗin yana koyar da jahilci abin da yake kullum tare da kai sai ya zama to baka ka san shi sai ya zama to ya jahilce shi saboda waɗannan abubuwan dama shi wato wato wato kokari ake a koya wa mutum yadda zai zama to ya jahilci abin da yake kusa ma da shi ku yadda ba dalilin da ya sa idan kana gida misali da kai da iyalinka da ɗanka ma ya fara rike tab za ku iya zama a tebur guda ɗaya ma ba wanda ya san abin da kowa yake haka ne kuma a shi ne jahilcin ai ba abin da yake kewaye da kai ba baka san shi ba kai kuma kana tunanin ka tafi can kuma wancan ɗin baka san shi ba saboda wataƙila duk wanda kake ta cajin da su ɗin ba gaske ba ne wataƙila yi ne ƙila waɗansu robot ne kawai an sa maka kuma wani algorithm ne kawai yake amfani ke taimaka shi ne jahilci ya yi ha ah. da haka sai wannan abar sai ka rage ta kai abin da ya zamanto na ilimi akwai amma yawanci ba a shiga ne idan ka ɗau yahudawa ka ce ya rifo na kamar ya rifo na abu na'ahu suna gane ‘ya’yansu za su gane annabi sallallahu alaihi wasallam irin yadda suke gane ƴaƴansu ina tabbatar maka cewa idan ka tara mutum goma yanzu mutum goma mutum goma kawo ka ce bismillah ku zo kawo ƴaƴanku ka ɗauko ƴaƴansa ƴaƴansa kankan ma ɗau ƴaƴan da ba ƴaƴan waɗansu ba kawai ka ɗau hotunan sawun ƙafarsu iya daidai sawun in yana da ƴaƴa biyar ka je ka ce mar bambance wannan nawaye nawaye nawaye bari iya ba dewa a cikin goma din nan ba a samu mutum biyu da suka iya ta shi ne jahilcin ai kuma mutum yana yana kokonto ya je gwada a gida ya gani a lokacin sahabbai lokacin da aka kashe Anas ibn Nadhr Anas ibn Nadhr ai an yi mar kace wanda ba wanda ba zai iya gane shi Wa ya gane shi ‘yar uwarsa ta ya ta ‘yan yatsunta yatsunsa to ku yanzu nawa ne za ku iya gane cewa wannan kafar wani ne kafar wani ne a cikin gidanmu an <laughs> jahilci ne mutum yadda cewa wannan abin fa kamar yadda su turawa suke faɗa jahiltar da mutane yake yi saboda idan aka zamanto aka mai da kai jahilci sai kuma a rinka juya ka yadda aka ga dama A jahili yana da saukin tafiya da ka zo ka yi wani kuruwa ga eh eh wallahi sai abuna da an je an tafi can karshe kuma sai a dawo ashe shi ma ba haka bane sai kuma a dawo ce abin nan ban na jin kaza sai eh wallahi sai a ƙara tafiya to lokacin mun sallar azahar abin da ake nufi shine inuwar inuwar abu a zamanto tsakiyar manufa gabas da yamma ba ba inuwa in za ka iya zuwa ka tsaya lokaci kana kula da rana har ka iya da ina tuna masallatai da muke da su a cikin nan gari a kano akwai masallatan da na san akwai wato kamar eh, milance ne karfe ne ake sawa da alamomi kuma a ƙasan akan rubuta za ga rubuta dan zawalin za dan kaza haka har ya zamanto tsayinsa daidai da wa yanda za ka iya ganewa da lokacin za ka iya ganewa da waɗannan abubuwa. wanayi ne wani ilimi ne ilimi ne mai zaman kansa don wannan ilimin zai taimake ka da waɗansu abubuwa musamman mutum ya samu kansa a wani yanayi ko kuma ya zamanto zai ba da tawa a wani yanayi ko zai zamanto ya tafiya a wani yanayi ba zai yi tafiya har tafiya da ake yi da ake duba taurari a yi tafiya nan musamman ce mu san su wani tauraro za mu gani wannan tauraron kullum gabas suke kallo ga sunan nan gaba ɗaya guda uku ɗin nan inda ya ka gansu to waɗannan ɓangaren kaza yamma suke ɓangaren kaza ka san su mu san su ba mutu ya ɓata ya ɓata kenan zai shiga cikin daji sai yadda Allah subhanahu wata ya balle cikin sahara lokacin sallar azhar ko malamai suka ce ba wai idan idan ya zamanto an rana ta tsaya tsakiyar sama lokacin da za ta fada ko lokacin da rana za ta ta karkata manufa ta yi zawali daga kan wato sama ga misali in ta ɗan taho nan ɗin za a samu inuwa za a samu inuwa wannan inuwar sai an samu inuwar sannan za a fara lissafi inuwan kuma yana kaiwa waɗansu a ce a shiraki kamar tsayin faɗin takalmi misali takalmi faɗi da muke da shi da faɗi wanda misali za ka iya cewa ya kai wato inci na inci biyu ko inci biyu da rabi to wannan daga wannan zawalin za ka fara lissafa ba wai daga ya zamanto ya fara karkacewa ce a ah, shikenan kawai a tashi a jayi sallah a'a an gani? to sannan daga nan ne kuma za ka kirga har zuwa tsayin wani ba sai ka ɗebe wannan zillu zawal ɗin sannan sai ka fara lissafi zuwa daidai ƙarin da aka samu ɗin zuwa can shine zai baka tsayin abin da kake nema Karba, ba wanda Allah sai da ya ce mana sai tsayin komai ya to daidai da shi ba daga daidai tsayin wato inuwar zawali ba inuwa ƙarin shirak ɗin akan zawali sai ka ɗauki wannan shirak ɗin sai ka fara lissafin daga daidai na zuwa can zai baka to sannan sai sai ka zamanto ka lokacin sallah kun san manzo sallallahu ya gaya mana wani abu kuma mun yi imani da shi waɗannan devices ɗin gaba ɗaya za su yana aiki kafin tashin alkiyama gaba ɗaya sai sun daina aiki ko da haka mu rike waɗannan abubuwa mu san yaushe ba ne tana yawa ba mu ba ne muna roƙon allah ba mu ba ne kusa da tashin alkiyama ya bayar ba abu ne da mutum zai so ya je wajen ba ila an yasira zillo kulli shay'in mithlahu har izuwa wato wannan farkon lokaci ƙarshen lokaci ke to ko malaika jibril da ya zo yemar sallah farkon lokaci yemar sallah ƙarshen lokaci lokacin kafin inuwar komai zama daidai da shi yayi sallah anan ce ma baina hadaini waqt tsakanin waɗannan lokutan guda biyu a nan lokacin sallar azhar ke, manufa waktun ne muwassa daga daidai nan farawa ke daga daidai nan gamawa ke saboda haka za ka iya yin sallah a tsawon waɗannan lokutan an gane saboda haka akwai farkon lokaci akwai ƙarshen lokaci daga zarar inuwar abu ya zama daidai da shi sallar azhar ta ƙare sallar azhar ta ƙare ba sai an kiran sallar la'asar ba to dai lokacin kuma shiga sallar la'asar din ke shine malam ya ce mana zamu zo mu bayanin wadansu abubuwa hukunce hukuncin lokacin sallar waqtul asri lokacin sallar la'asar wa hiya wusta ita ce sallar da ake kiranta al-wusta al-wusta wanda ubangiji subhanahu ala, ya bayyana a cikin alkur'ani ta tsakiya yace wa hiya salat min akhiri waqtin zuhri daga ƙarshen lokacin da sallar azhar ta kare shine farkon lokacin ta manufa inuwar komai na zama daidai da shi in ka ɗebe inuwar zawali to sallar asar ta fara ila an tasfarra shamsu har lokacin da rana za ta yi jaja a lokacin da rana za ta yi ba ƙarshen lokacin ta bane rana ta faɗa lokacin sallar la'asar ba ƙarshen lokacin da bane faɗuwar rana a zuwa lokacin da rana za ta yi jaja-jaja <clears throat> idan rana ta fito idan misali rana ta zo tsakiya za a kal take da haske inda ba za ka iya kallonta ba sosai haske ne da ita sosai manufa kuma hasken fari to idan ta fara tafiya tana tafiya tana tafiya za ga hasken yana raguwa yana raguwa amma idan ya zama to an kai la'asar sakaliya sosai sai ga ta zama ja za ka iya kallanta shine har za ka iya gane cewa ga ma kaskon ranar gaba ɗaya kana gani ko ku taɓa kula da wannan amma za ka ganta jarta ba irin jan tsakiya ba saboda jan tsakiya mai kashe ido ne jan wannan kuma fasfasi ne an gane wannan idan rana ta zama kamar haka lokacin sallar la'asar ta fita lokacin sallar la'asar ya fita sai malam yace fin ma yadhhabu waqtu al-ikhtiyari yace waɗannan guda biyan gaba daya yace lokacin zabi sai ya fita muhtari kenan ya fita lokacin da Allah yace a lokacin zaka yi sallah ya fita wa yabqa waqtu darura lokacin wanda yake da larura ya yi sallah saboda wani dalili sai ya zamanto yana da raguwar lokaci ila gurubi shamsi har rana ta fada to shi ne waqtu daruri shi zama malamai suke ce maka akwai muhtari akwai laruri na yake nufi da muhtari nan Allah ya ce kai malaika jibril nan ce wa manzan Allah tsakanin waɗannan su ne lokuta idan ka yi sallah akan wancan to larura ce saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce man adraka sajdatan wanda ya riski sujjada qabla ghurubi shamsi kafin rana ta fada faqad adraka salat to ya riski sallah manzo Allah ya ce ya ka riski sallah wanda ya ce to ah, ga manzo Allah ya ce ya riski sallah kuma wani zai ce mar waqtu daruri zai ce muce eh manzo Allah ne da ya ce wannan waqti ne wa lokaci ne na larura domin lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi sai yake bayani yace zaka salatul munafiqina wannan sallar munafikai ne yana barin sallah har ce ta zo a karnai shaitan wani ba kamar rana tana daidai kahon shaitan saboda kamar manzo ya gaya mana cewa tana fitowa ne kahon shaitan tana fadawa a kahon shaitan saboda haka daidai kahon shaitan kama fana kara arba'a raka'atin sai ya tashi nan da nan sai ya caccake kurciyarsa na sallah raka'a hudu la fi fiha illa kalila baya ambatan Allah a ciki sai kadan kamar yadda hadisin yake a cikin sahihi ah. to idan mutum ya zama zamanto da gangan ya bari waye shi sallar munafikai yayi waye mumini zai yarda ya sallar munafikai in ba larura ba aka ce wancan mu nan babu larura ne wancan kuma babu ikhtiyar abinda Allah ya ce maka kai anan mala'ika ya nuna mala'ika jibril ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka kai a wancan a babul larura me babul larura wanda zamu zo faɗi amma daga ciki kamar yadda hadisin Anas ya bayyana man nasiya salatin aw nama anha kamanta baka yi sallah ba ko kuma kai bacci baka tashi ba kamanta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a lokacin Hudaybiya a lokacin Ghazwatul Ahzab sayyidina Umar radiyallahu anhu zo yana ta fada yana ɓacin rai yace ya Rasulullahi ma kittu usalli al-asr hatta kana ash-shams taghrubu wallahi saura kiris sallar la'asar ta kubce mu har rana tana nema to wallahi ma sallaito manzo Allah ya ce ni ma ban sallaita ban sallace ta kuma da sabon da suke tare da shi duk an shagalta an manta wanda haka manzo Allah ya tashi je sallace ta da a dalilin wannan jinkirin sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinka tsinewa mala Allahu quburahum nara Allah ya cika gidajensu da wuta Allah ya kaza da yi musu addu'a saboda sun sa shi ya fada cikin waktu daruri to kai kuma kawai sai kai ga cewa ah, wannan muhtar ai kawai ai ɗaya ne a farkon da kar wani ne wannan shine dalili duk a cikin hadisai aka ɗauko waɗannan kan ce wannan waktu ne na darur wannan waktu ne ikhtiyar ne wannan kuma waktu darura shi yasa kuma a cikin hadisin muslim laysa fi salati tafrid inma tafrid fi man yadaw salat hatta yati waqtu al-ukhra sakaci mutum ya zama to alladhina hum an salatihim sahun sune wanda zai bar sallah har sai lokacin wata sallar ta zo sannan ya sallace ta to wannan ya zama to ya shiga babin tafrid da ya zo a cikin muslim kuma lan yace wannan shine waqtu to kuma duk sallolin nan guda guda biyar haka suke da lokacin ikhtiyar suna da lokacin barura ikhtiyar barura ikhtiyar barura sallar azahar har zuwa lokacin sallar la'asar lokacin ikhtiyar lokacin la'asar na shiga ya zamanto sai dai babu barura sallar la'asar daga lokacin da <coughs> sallar azahar ta fita har zuwa lokacin da rana za ta yi jaji-jaja idan ta yi jaje-jaje an shiga lokacin larura lokacin sallar munafukai bar mu ci gaba ɗin yin saboda kuncen-kuncen sai mu ƙara malam yin ce wani abin sai na kamar da ban mamaki duk lokacin sallah ba kun sani ba kullum ana kiran sallar nan wani Ba sai na gaiwa an yi shiru jiki kamar ya yi sanyi a lokacin sallar nan ne muke faruwa ne ko na an faɗi wani abu ba ko ha bakon abu ana kullum ana kiran sallah duk kun san lokutan sallah now <laughs> eh eh ai to <laughs> wa waktun maghribi lokacin sallar magariba ila an ya ash-shafaqul ahmaru har lokacin da shafaki jaji jaji zai gushe lokacin da jan shafaki zai ɓuya idan rana ta fada yanzu misali magariba tana yi eh, wata ranka fita ka kula ka gani ai kaga da raguwar wannan jajajen ko wanda rana take tafiya da shi amma kaskon ranar ka daina gani duk farkon sallar lokacin sallar magariba ke da zarar ka daina ganin kaskon rana kasko kaskon rana wani fa wannan cycle ne Shi ne da hausa haka ake fada kawai ba wai kasko na dafa abinci ha haka dai zuwa hausa suke cewa kaskon rana wannan kewayen wannan kewayen kaskon rana idan ka daina gani to bayan ka daina gani za ka rinka ganin jaji jaji jaji jaji jaji jaji can kuma dare na tafiya sai ga jan na raguwa jan na raguwa sai ya zamanto kuma farfari farfarin na zuwa sai kuma farin ya bace sai kuma ya zamanto sai ka ji kuma baki kirin sai ya zamanto duhu ya zo a wata da da kuna cikin birni ne da kuna ganin haske da yawa amma yanzu misali da mutum zai tafi yadda babu wuta babu komai ko waɗansu unguwannin da ba a kawo wuta kuma ba sa tada injina ya zamanto za ka ga za ka ga wannan jaji jajin na tafiya sai kuma ga haske wannan shine farin shafaki amma farko ja za ka rika gani to daga nan sai jan sai ka daina ganin ja sai kuma ga fari wannan farin shafaki ke to ba farin ake nufi ba jan ake nufi malam ɗaya daga cikin malam malam Muhammad al-Mukhtar yana ga yana cewa kiyasi da malamai suka yi suke cewa wato marahil ne marhala in san ilimin taurari akwai abin da yake kira marhala marhala mataki mataki in gana na tafiya tana tafiya tana tafiya um, to wannan akwai mataki mataki mataki da ake in kana jin malam falaki yana bayani a gidan rediyo wani lokaci kawai zaka ji ya ce maka kaza rana na war kaza irin waɗannan abubuwan da bamu da ilimin sa mutum ma baya ganewa ko mutum bai damu ya gane ba yana tunanin ba ilimi ba ne wanda kuma ilimi ne to wannan abin ya ce marhala ce guda uku zuwa kafin ƙarshen ɓacewar shafaki ne jajijaja wannan marhalar kowane ɗaya marhalar minti hudu a bisa kiyasi da aka yi minti hudu minti hudu minti hudu yake saboda aka baya fin minti goma sha hudu goma sha biyu sai wannan jajijajen ya ta wadda kaga an baka aiki gobe sai ka gwada sai wada ga ga yaushe wannan shi fata na ga minti nawa ne kana yi kana kallo minti nawa ne minti kaza ka ƙara ilimi shi ne shi ne abinda mutum ya zama to ya ya ya ya to ya samu amma ba kawai ya zama to ba ma ya gwada abubuwa kawai an fada kawai ya rufe ya tafi ya je gwada kamar sai ya ƙara ilimi sai ya tabbatar eh haka ne ko ba haka ya ce marhala uku ne kamar yadda malamai suka faɗa minti kowane marhala yawanci baya wuce minti hudu minti hudu nan za ga minti goma sha biyu ne daga nan sai shafaƙin ya ja jaji jajan wanda suka ce farfari kamar malaman hanafiya amma dai jumhurin malamai sun dafa akan cewa a shafaƙun ahmaru ake nufi jan shafaƙi saboda idan balarabe ce jan shafaƙi, abin da yake nufi yake nufi kenan kuma da dalilai da a yaren larabci wanda suke goyon bayan haka to wannan da wannan jan shafaƙin ya kau to lokacin sallar magarba lokacin sallar magarba ya fita sai kuma lokacin sallar isha shiga wace eh, waktul isha'i min zalika sallar isha daga gushewar wannan jan shafaki din ila nisfin laili zuwa rabin dare zuwa rabin dare farkon lokacin sallar isha daga cewa jan shafaki ya kau yaushe ne ƙarshen lokacin sallar isha ba fitowar alfijir ba ba alfijirwa? alfijir ba zuwa rabin dare yaushe ne rabin dare na? na? kamar sha ɗaya sha ɗaya rabin dare gina ƙarfe hudu da rabi ƙarfe biyu to raba min da rama ni zo nake yayin je yanda ka raba min da eh to raba mun? raba mun. na yanzu nake so kai na yau hali ai mun wayo a kirga mun a gaya mun yau rabin dare yau rabin dare karfe nawa sha biyu eh sha biyu da rabi tabbas ko shakka ba ka yi yau eh yau dare yana fara ne yaushe kama a ba kama nake so ba yana na ku bar shi mana tunda ba ku ke magana ku bar shi yayi magana dare yana fara karfe bakwai yau yau ji gaba ji gaba na yi karfe shida shida da minti arba'in shida da minti arba'in aka rawar Allah shida da minti arba'in gari ya waye au wani gari ake nufi ko kuma fito hudowar alfijir hudowar alfijir ne karfe shi ne ƙarshen dare ma alfijir ya fito ai dare ya kuma ya idan kana yin azumi yaushe ne idan yaushe kake yaushe rana take farawa idan gari ya waye zai ku saurare shi ku jima na dan dan a gane wannan saboda idan mutum bai gane ba zai je rinka sallar isha lokaci ya fita kuma a lokacin da ba za a karba ba sai yana da uzuri yau ana kiran sallah karfe shida da rabi shida da rabi ake yin kiran sallah ana yin kuma kiran sallah ba a karfe biyar da minti talatin da bakwai kuka ce da rabi mu ɗau wannan da rabi da rabi mu ɗau mu ajiye waɗannan 'yan ƙanana ƙanana a kai ƙarfe shida da rabi ƙarfe biyar da rabi sai ka ƙirga mu waɗannan misali kaga kana da shida da rabi bakwai da rabi takwas da rabi tara da rabi goma da rabi sha ɗaya da rabi sha biyu da rabi eh ba ga bane ne sha biyu da rabi ƙarfe ɗaya da rabi ƙarfe biyu da rabi ƙarfe uku da rabi ƙarfe hudu da rabi ƙarfe biyar da rabi awa nawa awa goma sha ɗaya sai ka raba gida biyu awa awa goma sha ɗaya sai ka raba gida biyu nawa kenan biyar da rabi saboda haka kana da karfe shida da rabi muka ce saboda haka bakwai da rabi takwas da rabi tara da rabi goma da rabi sha ɗaya da rabi sha biyu daidai shi ne abin da ake nufi yayi sha biyu a yau bayyanan na nufi kuma kullum haka za ka rinka yi daga faduwar rana zuwa ƙarshen rana shine za ka iya gano rabin dare ba kawai ya ji karfe biyu midnight daga wani batu ne da sha biyu ta yi ka zauna kana hira ba ka yi sallah ba ba ka da sallah in ka tafi mazhabar isu ibn hazm da ko mu a cikin malamai na na malikiya kamar su ibn fodi abinda suka tafi kenan ko ka yi sallar aikin banza kai. saboda kamar yadda ba za a karbi sallar ka ba tare da uzuri ka yi sallah kafin lokaci Allah ba zai karba ba hakan lokaci ma ya wuce ba zai karba ba zai karba ba saboda bai ce ka yi a wannan lokacin ba bai ce yi a wannan lokacin ba tunda bai ce ka yi ba wa ce yi wa kai wa Allah bai ce ka yi sallah a wannan lokacin ba ya ce lokaci ya kare time a <laughs> washe kuma kuna time <laughs> kai ne aka ba aka ce za a fara jarrabawa karfe hudu ko a tashi karfe shida sai ka zo kafin karfe ka zo karfe biyu Allah ya sa ka ga booklet na aje ka rubuta jarrabawar ka aje ka tafi a wata yi mako ko kuma kawai sai da aka gama invitation karfe shida ce ni kawai lokacin nan shiga kuka ka shiga kaje ka rubuta wa zai karba shi ne yi kun san a rayuwar ku kuna san kuna yi sannan kuma ku ce Allah haka ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta yasa sai ibnu hazm da suka ce sai dai kai ta istighfari in dai da gangan ne ba da uzuri ba sai dai kai ta istighfari a ce ai wata sallar ba ta kamar yanda azumi idan ka sha azumi na farilla ya ra'ayi ka iya rama da gangan ya ra'ayi ka iya rama a watan ramadan tunda a watan ramadan ake a za ka iya rama ta ya eh to kaga ba ka iya samun watan ramadan ba ko to kamar haka wannan lokacin ma ba za ka iya samun sa ba to saboda haka rabin dare akwai hadisin da ya zo ila sulusin laili akwai hadisin da ya zo ila sulusin laili ɗaya bisa ukun dare ko kuma wanda ya zo ila nisfin laili hadisin sayyar ibn salama hadisin abubuwan zartar aslami ƙarshen lokaci ba zuwa sallar asuba ba ne dan wanda ga ya zo sallar asuba da kafin a tare liman abin nan yana ta sauri bububu ya aikata an dai da gangan yi baccinsa ko ya zo yana yi kalli sun sa ko ya yayi yawa kansa ganganci ba shi da tabbas za a karɓa ko za a karba galibin yawa daga cikin malai suna ce sai dai ta hada da istighfari shi Allah tun da mai karɓar tuba ne ne ya mutum to sai lokaci na karshe ta ce sun ma yabka waktu barura sannan lokacin larura daga sha biyu har ke hudowar alfijir lokacin larura ne. misali a irin lissafin da muka yi na yau ila tulu'il fajirin fani har zuwa hudowar alfijir na biyu alfijir biyu ne alfijir so biyu yake mutuwa. kafin alfijir na gaske ya zo wanda suke ce alfajir alkabir ya zo da wajen minti goma sha biyar ko minti ishirin za ga haske ɓangaren gabas za ga hasken ya fito dau amma ba irin yanda yake wato a shimfiɗa ba dau za ga shi kuma sai ya ɗauki shine lokacin da yawanci zakara yake cara ashe haske yake gani ya ga cara yaushe yake cara yake fara cara wani baya kai a hudu da rabi inda kana da zakara a gidanku ba hudu da rabi yake galiban yakan fara ne hudu saura kwata hudu saura kwata a yanzu ke nan ina magana yanzu a kwanan hudu saura kwata hudu kuma sai ya dage ya ta yi daga nan kuma sai hasken sai ya tafi ya ga ya maka shiru zuwa kuma dab da asuba sai ga kuma ya koma ka hajji zakara a gidanka za ka iya gane sannan ga lada sannan kuma ga an sa jin kana nan kana ta kaiwa waɗansu kudaden ka gashin lokacin kawai yana yin ko kasan mala'iku sun zo kawai ka yi su kuma za su karɓa addar za su tafi da ita to baka da zakara ka da zakara a gidanka a gani mutum ya yi wa kansa asara ka rinka kiwonsa don shi kuma amsa addu'arka ba wai a yadda ake cikin yanayin da mutum ta yi sun gani ya zakarun za su ajiye kawai da yi kokoro ko sai a tashi a yi adda mai ta yi saboda ya ga mala'ika mala'ikun sun fara kewaye gida sun fara kewaye gida inna hu ra'a malakan haka maza Allah yake cewa ya ga mala'ika mala'ikar rahama ne ko wanda aka karan ajiye zakara a gidanka abinda ka bashi shi shi kadai ne da kaza guda daya ba na abu ne mai yawa to wannan hasken da zai zamanto haka shi ake cewa alfajiru al'awwal ko alfajiru al to ba wannan ake nufi ba haske wanda yake zuwa ta gabas wanda yake faɗi na gan shi ya fara kaɗan kaɗan kaɗan sai ga yana faɗi yana faɗi yana faɗi yana faɗi ka gani faɗa da yake haka zai wato zai haɗe gabas ɗin gaba ɗaya sai ga yana tafiya yana tafiya yana faɗi yana faɗi sannan kuma yana faɗin yana dada wato yawa bayansa kuma ba ka ƙara ganin duhu ba saɓanin wancan zai bazu bau sai kuma ya janye aurinsa wannan shi ake kira alfajirul kadib wannan kuma alfajirul sadiq to lokacin sallar asuba ta shiga kenan min dalika daga wannan lokacin hudowar alfijir kenan ila tulu'i shamsi zuwa hudowar rana rana tana hudowa sallar alfijir wato sallar asuba lokaci ya fita ke ila tulo ishams zuwa manufa lokacin da rana ba ta hudu za mu tsaya nan insha Allah mu da masu a an baya ɗaya biyu na wa sana na da da in muka mun dan ci gaba sati mai zuwa sai a tunawa sai mai magana sallar walaha sallar dare tana fara tun daga farkon dare har zuwa ƙarshen dare amma maza Allah ya fi ya fi son a yi a raba dare uku kaga kana da awa goma sha ɗaya awa goma sha ɗaya ka raba gida uku to daga wannan ukun ƙarshe ɗin kaga wannan ya fi lada ƙarfe nawa kenan ƙarfe nawa kenan in ka ce sha biyu rabi kenan harbe uku uku da rabi a ba kai hudu da rabi wanda lokacin yake tashi zai ta yin sallah har sai dab da bilal zai kira sallah wasu kasa abin da ya sa daren ake ganin cewa kai ya kuma mutum zai iya tashi biyu saboda lokacin farkon daren kuma mutum ya yi waɗansu ibadu ne ka gane wanda ba a sa shi ba sai zamantu ba zai yi ibadar da aka sa shi ba shine siris da kalle za mu zo mu karanta cikin hadithin sayyar ibn salama cewa eh, salloli ake zo a yi zane wani za ka gabatar wani ba me kuma ake yi bayan isha me ba a yi bayan isha bisa tsarin maza saboda haka idan mutum ya yi wata waɗansu ibadun da ya ɗora kansa to kuma ba zai ibadar da ake so ya yi ba washi na na a kalanda ana sa lokutan sallah eh da ilimi haka ya kai <clears throat> wani ba waɗansu masallatan sai su yi kiran sallah kafin lokaci kafin lokacin kalanda wani ba zuwa suka yi suka duba rana kaje ka tambaye su mutane ba suna yi kiran sallah nan kafin lokaci ba ko suna sallah bayan lokaci ai wannan ba ka yi hukunci da yin waɗansu ba kana yin hukunci ne da wanda yake da ilimi ya zamanto yana da masaniyar ci ka je in ka tambaye shi ya ce to ai ilimin kenan ka kaza ka kawo maka hujjoji shi kenan futa, amma baka je ka tambaye shi dan kawai wani ya kama in ana sauraron kowa da kowa ai ba za a yi sallah ai ba za a yi sallah in ka auna kai yayi daidai fa ka samu ne ke da wuya ka duba waɗannan ka je ka auna ka gaba daidai wai da wuya jina idan rana idan rana ta fito eh wannan tambayar tana da muhimmanci ya ce ana yin ana ana wato gina shigar lokaci da fitar lokaci ne da da tafiyar rana haka ne ko ba haka bane sai zama to lokacin ba rana ya za a yi kenan ya za a yi kenan to magabata na da su da mu shine lura kuma wannan lurar shi ya sa sabo da yi bari ba ka misali suka tafi sahara lokacin da sahara cikin dare kuna ta tafiya kuna ta tafiya ya suke gane hanya sai ka ce da taurari ko yawwa da taurari a ne sai gari ya waye da ya suke gane hanya ha A da rana yake gane sanyi idan gari ya yi sanyi ana kara dariya kuke ba shi yasa za a ga cewa idan da daddare suka tashi za su kwanta za su kwanta wannan ɗaya daga cikin misali ran na sai ga cewa inda za ka kwanta ɗin ko inda madugun da ya zauna ko sai a yi cycle a ɗan tattara yashi guda sai ya yi cycle wanda zai kwana a ciki zai kwana sai a ɗau sanda ya ɗora ta inda wannan abin da ya fuskanta wannan taurarin nan suke yi ko da in ka ɗauka cikin sahara ya ce cikin sanyi a cikin ruwa ne ba ya za ka yi akara kalla cikin teku sanyi a cikin teku ko sai a gane da sanyin teku in yi sanyi teku ya sanyi da yaushe teku ya fi yin sanyi ana yana da taɓa nuna yana jima ka taɓa zuwa lagos ba ku ka taɓa zuwa lagos ka sani da yamma kuma ka ce lokacin teku yake sanyi to irin da wannan ruwan da waye su suna kula wannan sandar da aka sa ana tashi an san cewa gabas ko kuma inda taurarin nan suke kallo inda muka sa sandar nan ne muna tashi za mu ci gaba da wannan tafiya za mu ci gaba da wannan tafiyar a wannan yanayi haka cikin ruwa ake yi saboda ai ruwa akwai lokacin da ba a ganin taurari ka gani wannan kular da ake yi ko a da da misali kake tunanin lokacin rana lokacin an yi sanyi lokacin lokaci an yi hazo da wannan yanayin akan iya gane cewa lokaci kaza ne saboda su laraba ga hansa da lokuta kaza ya shiga kaza kaza ya shiga kaza in na yi maka misali guda ɗaya da suka ce maka marhala hulu uku magarba hake wucewa kafin da shiga ya kai suke gane ilimi ne to haka na rana ma suke da shi wannan ilimin shi yasa idan kana jin shi malam falaki din ko ka rinka sauraron sa ko baka gane wani lokaci zai ce lokaci kaza za ga wannan kaza zai fita daga cikin burji kaza zai shiga cikin abin nan zai shiga zai shiga waye kaza zai shiga ka ji waɗannan abubuwan dan mutum ya gane cewa a ah, ashe akwai abubuwan da ba zai gane ba in kana tunanin shi in ka kawo shi sai ka nuna mar rana ba bukatar rana ilimi ne mai rashin sa ake ce malamai dama ya halatta su koyi ilimin taurari wanda zai zamanto na sanin lokaci ba wanda ya haramta wani a yi zurfi ya zamanto ilimin bugu ni na Ah, astrology shi ne aka yi magana a kansa ka gane saboda haka za su iya da rana wannan ranar ba ɓaciya take gaba ɗaya ba har da ce lokutan ta suke cikin kwakwalwarsu kamar yadda wanda yake mu'amala da agogo ko bacci har in bacci yake lokacin na yi bai tashi ko ba wanda yake da time clock a jikinsa da yawan mutane suna da shi ko ba agogo ba ko yana ka tashi akan wani ka san lokacin ya yi ba sai an gaya maka wani asuba saboda sabo da yi amma abin da zai sa ka koyi wannan abin kula na tambaya ta kashi na na addini ya ba da dama hada sallah a zagar da asar da sharuɗa akwai sharuɗa sai an cika sannan za a hada kamar kai da Kanda kake harkar kwallo ba zai halatta ka hada sallah mun faɗa wannan karatunmu na farko waka nan ne har shafa a kan safa ba za ka yi ba bai halatta ba dalili saboda abinda ka tafi ba ibada ba ne wargi ne na? na? iko ana biyan ka ha la'ib ne ai ko ba wasa kace bane ko ya kai fara ne me kuke zuwa ku yi eh wasannin wani shi ne Allah ya ce maka afa asitum annama khalaqnakum hamathan sai dole a lokacin sallah kai sallah a lokacin ta na'am dokar mutane wadda ta saba dokar da kuma Allah ya ce ga yanda za ka yi eh, eh. <coughs> zaɓi ne ya rage ga mutum ya mutum ya zaɓi wanne ne ya ga cewa zai sha Allah ya rufa mana asiri sannan ah, ina ganin jiya yanayin da aka shiga cikin gaza yana ɗaya daga cikin mafi munin yanayi wanda ya kamata mutane su sani bayan su isra'ila sun ce aje a tattara aje a rafa an ji an tattara a rafa din idan fiye da mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar jiya suka je suka yi kai farmakin da su su waye suka yi bombin din abubuwa suka ce sun yi kubutar da mutane guda biyu wannan a labarin suke amma labarai da suke bayyana har daga waɗansu kafofi na turai din ya nuna cewa wani abu ne aka shirya domin a wato samu damar a je a kai farmaki a rugurguza wannan mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da suke cikin mafa kuna jiya barnar da aka yi ba karama ba ce saboda aka yan uwanmu da buƙatar addu'a wani mataki saboda ba inda za su gudu kuma dama fili ne fetal na jin 151 ah, square meter gaba ɗaya iya wajen ba wani waje ba ne saboda aka duk jefa gwamnati guda ɗaya da za a yi kisan da za a yi ba kaɗan ba saboda haka mu yawa ina daɗa maimaita wannan ne yawanci a wajen karatu wala mutum ya wanta da su a lokacin addu'a lokacin da zai zama to amsa addu'a saboda abincinsa gaskiya ina ganin akwai suka ce saboda haka mu yi wa 'yan wannan addu'a Allah subhanahu wataala ya kawo su dauki Allah ya fitar da su daga cikin wannan damuwa da suke ciki Allah kuma ya kunyata abokan gaban nasu Allah ya tarwatsa manufarsu Allah subhanahu wata'ala ya kawo musu agaji Allah ya kunyata su waɗanda suka zamanto sun kwaye musu baya da kasashen duniya kuna ganin yadda ma kamar ba san da su ba Allah subhanahu wata'ala mun san ya san da su to Allah subhanahu wata'ala ya zama gatan su Allah ya zama gatan duk inda muke musulmi a duniya Allah kuma ya ta al'amuran Allah ya yi mana damuwar mu Allah ya kawo mana sauki cikin al'amuran mu Allah subhanahu wata'ala ya dubi kunci da takura da muke ciki Allah subhanahu ta'ala ya sanya albarka a cikin abin da ya bamu Allah kada ya dora mana abin da bai fi karfin mu dan ya dora mana Allah subhanahu ta'ala ka yaye mana ta inda muke tsammani ta inda ba mu tsammani اللهم استجب لنا بانك انت الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد